sai ƙara mun kyau kike yi kamar ya wallahi abin gajiya da kallon ki fa ni dama maburi na Allah ya bani mace kyakkyawa fara da bulbul haka ta sawa gaban mota ke ke fa kin wuce gaban mota ba sai dai mu ce gaban jirgi Allah ya sa dai har da gaske kake ba da gaske nake ba ya zan ta dacin soyayya shekara ɗaya muna soyayya ba sai yau kika zo ɗaki na eh, to amma idan na ce maka ka shigo gida har yanzu na ji ka shigo ai ba shigowa gidan bane matsala ba mu gama fahimtar juna ba yaushe a shekara ɗaya zamu iya fahimtar junan ba sai mun kai shekara uku ko hudu sannan zamu iya fahimtar ina ma soyayya mu ta dosa ina ma ya ya halin ki yake a koma da koma kin ga yadda kika fara zuwa gidan nan yau kin gani an muka kamar awa uku haka zan fara fahimtar halayenki da ɗabi'un ki da yanayin ki. nan da kwana biyu in kika sake zuwa ba zan kara fahimta halayen amma dai ka san ne ya sa mana ido ko ke kake damu da wannan da Allah shi wannan dan gargajiya ne yayin nawa to yanda nake jin labarin shi gaba dan gargajiya ne duk da dai ban taba ganin shi ba an ce min shi gaba ɗayan shi lokal ne bai waye ba bai komai da komai ba yanzu na ga kin fara jin zufa ne ga shi wallahi tayin ma yayi don kasa ya sa mai ido ba kamata a ce me abin da zan yi in tafi ko eh gaskiya ne kuma to <laughs> eh kai Allah sauki wannan gidan naki yana da kyau sosai yanzu misali in na ce ma ki minti ɗaya kina kallo na me zai hana to kalle ni rashin da ka dauka ba ke kyauta to yi min kalamai masu daɗi wanda za su kwantar min da hankali ba eh? kai kamata ka fara min to saboda ni dai ka san ina son ka aiko Hmm, a yau talatin ga watan ƙaunanki na kai ziyara cikin birnin zuciyanki sai na ga an mini masauki kamar haka a a kodayaushe ina ƙaunanki b babban bakin ciki na rashin ganin ka c cutar da ba ta magani gara <laughs> to ni na miki ke ma ke mun ne kamar yi na sake shigo ko mm. yanzu dai to ki ɗan kwanta ki ɗan yi bacci da da hali da kwana sun

miki rayuwa kin san cewa ba mu da iyaye ko an bani kula da ke in za ki rika malam malam lafiya ne kai wai na mun kai ta ne mun shiga ne matsayin kalaman soyayya an batun labarin ka in ga mutum halayen ka shi yasa mun zo ka ba da nan gurin ya saurayi na ne wanda nake so nan maki zo kai ina sarki in ka kara taba ta budurwa ta ce ba kar kara taɓa mun da hmm mun hmm, wanda ce budurwa ta ce bace bace garin mai nasu wannan shine yayin da ake ya ba shi ne shi ke kai kai malam an hmm, yi ta mun dan hmm ya mun da kai malam dan Allah dan Allah dan Allah ka yako dan girma Allah ka hmm ya mu tana abu ba abin da ya faru ba abin da ya faru ba da mun shiga ne mun lullube shi ke wannan kadai saka ka ji ka yako